Bismillahir Rahmanir rahim mu kashi na goma kafin ya dawo kuma na gama dukkan abin da zan yi na ɗauki abinci na na shige ɗaki na sa sakata ba na ƙara buɗewa sai washe gari in na tabbatar ya fita kasuwa mun ɗauki watanni a haka a wani dare da ba zan iya tantancewa ba cikin bacci na ji kamar ana ƙoƙarin ɓalle ƙofar ɗaki na kafin ne wani abu na ganshi a kaina na so ma ihu ya toshe min baki ya sa igiya ba tausayi ba imani ya ɗaure ni a jikin ƙarfen gado a wannan bakin daren na samu cikin sa'adatu kuma tun daga ranar bai ƙara kusanta ta ba don ya tausaya min sosai azabar da ya gana sha washe gari ba irin kyautatawar da hashimu bai min ba amma ba abin da hakan ya ƙara min banda tsanarsa ban taɓa sanin alamun shiga ciki ba saboda ban tashi tare da mace ba ko da naga ciki na na ƙara turowa ban taɓa kawowa a raina ciki ba ne dan ban san me ake a samu cikin ballanta na in yi tunanin na samu a haka ciki na girma sosai sai da na soma jin motsi da watsilliya na tabbatar cikin hashimu ne a jikina to dama haka ake samun cikin kamar kiftawar ido kamar azal faɗin tashin hankalin da na samu kaina a ciki ba zai faɗi ba na yi kuka na yi kuka har na ji babu daɗi a ƙarshe dole na dangana ina ji ina gani na haife haifewa hashimu ya tunda na samu kaina na ce sai dai ya sake ni ko in kai ƙararsa shi kuma a lokacin ba abin da yake so a duniya irin rayuwar jaririyarsa gabaki ɗaya na fice masa a kai saboda a duk iya kyautatawar da namiji zai iya mace a duniya don ta so shi Hashim ya yi min shi, amma na kasa kallonsa da ƙauna komai ƙanƙantarta, ba don komai ba sai don abin da ya yi wa mahaifina da kuma hanyar da ya biya samu aure na Sanda na samu hashima da wannan magana ya ce sai dai mu yi jinga, ya yadda zai sake ni, amma sai bayan na shayar masa da yarinya na tsawon shekara ɗaya kacal. Shi kuma zai sauwaƙa mun in je duk inda nake son zuwa. Da wannan yarjejeniyar na yadda na shayar da sa'adatu na tsayin shekara ɗaya. A ranar da ta cika shekara ɗaya ya cika alƙawarin sa ya sake ni saki ɗaya. ya ce ga gida nan ya mallaka min albarkacin haihuwar sa'adatu ya san ba ni da kowa ya san ba ni da inda za ni amma tun da haka na zaɓa wa kaina shi ya bar min gidan ya ɗauki yasa ya ce ƙauye zai koma ya rene ta wannan ba damuwa ta bace tun da na samu yancin kaina ba wadda za ta san zafin ƙiyayya namiji sai wadda aka yi wa aure irin wanda aka yi min a wurin dole ƙalubale ne da ba dukkan mace ce za ta iya jure shi ba kwana bakwai a tsakani na siyarwa da makocin mu gidan na kulle kuɗi na ne tasha na hau motar maiduguri don na ƙudurci a raina ni da damatar har duniya ta naɗe haka aka sauke ni a tashar bama daga nan na rasa inda zan nufa ga yunwa ga gajiya haka na hau tafiya a gefen titi ɗauke da ƙullin kayana tunani ya yi min yawa habban san na hau kan titi ba a yayin da wata zungureriyar mota ta shiraro a guje duk ƙoƙarin da direban ya yi bai yi nasarar kauce min ba don sai da ya kwashe ni ya watsar da ni a gefen titi jini ko ya balle min ta ko ina baka jin komai sai salatin mutane sauran motocin da ke biye da su cikin convoy suka dakata a gefen titi fadawa suka fito bisa umarni suka cicibe ni suka saka a cikin mota sai asibiti ban samu kaina ba sai bayan awanni uku na farka na gani a wani hamshakin asibiti likitoci farar fata ne fal a kaina ga ƙarin ruwa ga ƙarin jini juyawa da zan yi sai na tozali da wani baran mutum ma'abocin zati da kamala mai yawan murmushi ya sha naɗin rawani da ya tabbatar min yana da alaƙa da babbar sarauta ba za a kira shi tsoho ba amma kuma ba yaro ba ne ko kusa a bayansa fadawa ne guda biyu sai mu zurai suke yi ya fara da bani hakuri. sannan ya gaya min an ɗauko shi daga airport ne za su wuce garinsu direban sa ya yi iya ƙoƙarinsa ya kauce min amma Allah ya riga ya rubuta sai ya kaɗe ni ya tambaye ni suna na na gaya masa ya ce na bada kwatancen mu aje a taho da su saboda na samu karaya a kafa da hannu ba zai yi a sallame ni yau ba ba ni da uwa ba ni da uba ba ni da yan uwa ni kaɗai ce ban da kowa kuma bani da inda zani na ba shi amsa cikin kuka mai zafin ciwo mai martaba sarki yusufu mai askira ya daɗe yana kallo na kafin ya ce kin yadda ki bini masarauta askira cikin amana in zame miki uwa da uba sannan miji abokin rayuwa haka na ji farashinsa kamar a cikin mafarki na kasa yarda da abin da kunnuwana suke jiye min na kasa amincewa ko ido na biyu ko kuma mafarki nake yi wannan ne sila zamantowa ta sarauniya amarya sarkin askira wanda daga kallo na farko na ji ya kwanta min a rai a wani irin yanayi da ba zan iya misalta shi ba wata iri ya kwantacciyar soyayya da ƙauna wadda ban taɓa jin irinta a rayuwata ba komai kaga ya faru ga bawa dama can rubutacce ne a lauhul mahfuz na yi daraban sa'adatu ne sabbaba min aurena da mahaifinta ban taɓa jin sansa ba domin soyayya ta Allah ce shi yake kimsa ta a zuciyar bayansa haka ma ƙiyayya amma a gani na da ba ta wannan hanyar Hashim ya biya aure ni ba da zan iya hakurin zama da shi ko don maraici na da rashin gata na bayan na gama idda a gidan liman inda aka min masauki limamin askira shi ya zama mun waliyi wazirin gari ibrahim ya zama waliyin sarki yusufu suka ɗaura mana aure auren da ya jawo cece ce mai yawa a masarautar askira dan sarki yusufu bai taɓa auren yar talaka ba balle mara asali mara dangi dukkanin sa 'ya'yan sarakuna ne daga masarautu daban-daban na jihar borno gorin kishiyoyi da damuwar rashin dangi da na shiga shi ya sa mai martaba mai da hankali akan binciko min asalin dangin mahaifina wa'inda suka zo ƙasar najeriya tare ta hanyar su ne aka ba aka cimma sauran a cadi duk da cewa da yawa sun watsa cikin duniya wasu kuma sun mutu kusan mutum biyar aka samu masu alaƙa jini da iyaye na a ƙasar chadi a sannan ne na samu kaina daga gorin rashin asali da na dangi daga wajen kishiyoyi na aka mai da gorin kan yar talakawa rayuwar gidan sarauta rayuwa ce mai wahala musamman gani da ban taso cikin sarauta ba na sha wahala ba yar kaɗan ba a hannun ya yagumsu ita ya kirjino ba ta da matsala sosai ita kuwa hibani sai munafurci da tsugudidi da ɗaukar zance sa'a ta ɗaya ce tsananin son da mijina yake min wanda shi ya yi min maganin kowace damuwa da kowane kalubale da nake fuskanta a cikin masarautar askira sarki yusuf bai kyale ni ba cikakken ilimin addini da na boko ba malama ya ɗauka mai digiri har gida take zuwa ta koyar da ni karatu da rubutu na zamani sannan ya ɗauka min malamin karatun addini da haka daidai gwargwado ina da sani na a duka fannonin fiye da na wayanda girman kai ya hana su zuwa ɗaukar karatu wurin kowa a ce wasu wanda suka yau daga gidan iyayensu ya ishe su a haka ne haihuwa har biyar 'ya'yan ba sa sati a duniya suke komawa a cewar mai martaba alhakin sa'adan da na baro ne lokacin da tafi bukata ta ko hakan ne ko ba hakan bane a halin yanzu na yadda na amince akwai haƙƙin sa'ada a kaina wanda ya zama dole in nemi yafiyarta dan ban taba ganin yarinya mai haƙuri da san mahaifiyarta irin sa'adatu ba mahaifiyar da ko sau ɗaya bata taba kyautata mata ba amma kullum ta zo gabana sai annurin fuskarta ya canza walwalarta ta karu sai ta nuna ƙaunar da take min cikin kyawawan idanuwanta me laifinta akan tsakanina da mahaifinta bata san komai ba bata san an yi ba da haka cikin mu'amalar mu ta uwa da ɗa na amince akwai ɗaukar haƙƙi a hankali fina da bilkisu ta sake limshe idanuwanta ta bi kofar ɗakin sa'ada da kallo inda take jiyo kara ɗinsu ita da zara ko an ta bai baiwa sa'adata labarin nan za ta mata uzuri ta yafe mata dan haƙiƙa ta cizguna mata ba kaɗan ba wannan tunanin ne sa ta miƙe tsaye ta doshi ɗakin sa'ada jikinta a sanyaye da bugawar zuciya ha in sa miki chocolate ta ji sa'ada na faɗa a lokacin da ta tura kofar ɗakin ta same su ne zaune akan gado ita da zara har sun sake yin wanka sun sake kayan jikinsu kasancewa akwai wasu kayan zara a ɗakin sa'ade saboda yawan wankan da take mata idan ta zo hutu murmushi fulani ta karasa ta zauna a gefen gadon sa'ada ta sake baki tana kallon ta don wannan abu ne da bata taɓa gani ba fulani a zaune a gefen gadon ta tana murmushi irin na uwa murmushin fulani wanda zamanta akan gadonta ya dugunzuma zuciyar sa'ade kullum ta shigo tana tsaye ne a bakin kofa ta faɗa abin da ya kawo ta ta juya ta tafiyarta yau kuwa kyakkyawar fuskar ta a sake Ɗauke da murmushi mai taushi ta lura da kallon tsoron da sa'ada take mata sai ta ƙara kashe ta da lallausan murmushi ki daina ɗura mata chocolate haka ba ki ga hakuranta har sun yi cin zuma ba tana so ne fulani kuma da ta fara fanfara duk za su fice masu kyau su fito ta sake yin murmushi an gama makaranta sai aure ko ko baki da saurayi ne nan da nan sa'ada ta yi kicin kicin da fuska kamar fulani ta aiko mata da sakon mutuwa kamar za ta yi kuka a shagaba ta ce to ni ina nake zuwa balle in yi wani saurayi daga makaranta sai ɗaki na ko tsakar gidan nan babari kike in je ba saboda ba kya so a gane ni yar ce kuma alan gubro ya yi min alƙawarin tafiya jami'a abuja idan na ci sse dina ke kuma kin zo kina zancen aure bulani ta ɗora hannayenta ta gabin a kafadar sa'ade tana murmushi ta ce da ita karatu ai baya hana aure sa'adatu sanda ina kamar ki haihuwa ta uku dan dai ba rayu bane kuma shi alan gubro ai ra'ayinki yake bi amma da ni da shi duk mun fi son ki yi aure da sauri ta tare fulani tana faɗin to sai ku bari sai allah ya kawo min mijin ni yar mitsitsiyata ta da ni ta faɗa tana zumburo baki fulani ta yi dariya ta ɗalle mata siririn fatar bakinta ta ce za ki je makaranta kamar yadda kike so amma ba za mu bar ki zauna a hostel ba sai dai gidan yarima tunda shi malami ne a makarantar da zaki zai taimaka miki sannan gidansa a cikin jami'ar yake za ki samu sauƙin zirga-zirga fuskar sa'ada ta nuna ba haka ta so ba campus life take sha'awa ta ganta a jami'a tana rayuwa a cikin ɗalibai 'yan uwanta rayuwa ta 'yanci ba irin ta elkanemi ba sa'ada ta ga cewa zuwa jami'ar ma da aka bata wata dama ce dan babu wanda ta samu wannan alfarma a 'ya'yan gidan da sun gama sakandare askira ke aurar da su ita ma ya duba maraicinta ne da kuma tunanin karatun shine gatanta wanda shi kadai ne zai iya mata amfani a rayuwa ranar da baya doron kasa ta tambayi fulani ko wane ne yarima da ta ce za ta zauna a gidansa a abuja fulani ta mata bayani yadda za ta gane cewa babban dan mai martaba ne a maza shine yarima mai jiran gado ciroman askira wanda ya dawo daga kasar amsterdam shekarun baya ya yi aure sa'ada ta kwantar da ido tana kallon fulani ganin yau akwai rahama a tattare da ita watakila idan ta yi sa'a ta gaya mata abin da ta daɗe tana son ji daga gare ta an ce dama tana zo ba ɗan adam ne sau ɗaya a rayuwa watakila daga yau ba za ta sake ganin murmushin mahaifiyarta ba ba za ta sake ganin ta cikin wannan yanayin ba da haka ta tambaye ta abin da ya daɗe na cinta a zuci dan allah fulani me yasa ba kya suna me babana ya miki kika tsane shi me yasa kike bakin cikin kasancewa ta diyarki fulani ko da ni babana talaka ne shine dalilin da ta kasa karasawa sakamakon kukan da ya kubce mata tana tuno abubuwa marasa daɗi da suka faru da ita tun zuwan ta hannun mahaifiyarta ga dukkan madaukakin mamakinta sai jin hannun fulani ta ya zagaye ta cikin kyakkyawar runguma ban taba kin babanki dan yana talaka ba hasali ma ni a mai sa na san shi ban taba neman komai a hannunsa na rasa ba ya ciyar da ni ya tufatar da ni a tsayin zamana da shi laifinsa gare ni ɗaya ne hanyar da ya biya aure ni tiriyan tiriyan ta so mu labarin ta. labarin da ya ɗauki hankalinsa a da har bata san lokacin da ta ce lallai baba bai kyauta ba amma ki dubi allah ki yafe masa albarkacin ni da nake tsakaninku da kuma kasancewar a halin yanzu baya duniyar ta faɗa tana share hawaye fulani ta ƙara janyo ta jikinta ta sa fuskata cikin tafukanta daga yau kin daina zargi na akan babanki kin daina ganin beke na a kansa a hankali sa'ada ta gyada kai ta ce to na yafe masa duniya da lahira ke ma ki yafe min abubuwan da ne miki a duk tsayin zaman mu na yi kokari in tankwara zuciyata na kasa amma alhamdulillah yanzu na samu sauki daga duk wani duhu da yake cikin raina rana sai ta zama ranar soyayyar uwa da yarta kusan kwanan zaune suka yi a ɗakin sa'ade tana ta bata labarin rayuwar da ta da mahaifinta a garin tsanyawa tun tana karamar ta har girmanta da kuma rayuwar wahalar da ta yi a hannun inna laure da kuma yadda mutuwar mahaifinta ta kasance har zuwa yadda aka yi suka zo aski da ita da baba sale sai ga fulani bilkisu tana share hawaye ta ce ni kuma sai na zo ne shekaru shida ina cizguna miki a matsayina na mahaifiyarki da ta haife ki bayan a lokacin ne ya kamata ki ji daɗi kamar kowane ɗa a hannun uwarsa dan allah sa'ada ki yafe min na yafe miki fulani ban taɓa riƙe ki ba kullum ina gaya wa raina ne kina da hujjaki haka kawai uwa ba za ta ƙi ba allah ya yafe mana baki ɗaya tun daga ranar mu'amalar fulani bilkisu da diyarta sa'ada ya canza ta cire mata takunkumin fita haka ta bata dama shiga ko ina a cikin masarautar bata ƙi ba idan gaskiya ta fito a gaban kishiyoyinta a yanzu cewa sa'ada yatta ce tunda ta san ba shegiya ba ce da ubanta haka ta ja ta a jiki har fiye da kima idan za ta shirya abincin mai askira kasancewar da kansu suke masa girki sai ta kira ta su shiga kicin din tare tana yi tana mata bayanin yadda ake komai a nan sa'ada ta koyi girkin sarauta iri-iri da na zamani kasancewa fulani bilkisu ƙwararriyar kuku ce Da kuma dinga koya wa sa'ada tsafta jiki da ta muhalli da amfani da tararukan barna a jiki da kuma tufafinta duk da ta ba wa sa'ada damar shiga ko ina a cikin masarautar sa'ada ba ta yawo kullum tana sassan su ko tana ɗakin fulani ko kuma suna kicin suna girkin askirama idan ita ce da girki hatta gashin kan Sa'ada fulani da kanta take zama ta gyara mata shi gyara irin na inda suka kware akan kula da gashi wata iri ya shakuwa suka yi 'yan watannin na da ba su taɓa yin ta a tsawon shekara shida ba mai martaba ya fi kowa jin daɗin wannan sauyi da yake gani a tattare da bilkisu da yadda sa'adatu yadda yake jin kamar shi ya haife ta saboda son da yake yi wa mahaifiyarta jin daɗin hakan sa ya haɗa musu tafiya umara ƙarshen wata dan dai su ƙara shakuwa da juna ba idan kowa a tare da su amma dole tare da fanna za su tafi saboda kula da hidimar fulani a saudiya ba abin da fulani bilkisu ke roƙo gudun ubangiji sai miji na gari ga sa'adatinta wanda zai rike mata ita da amana ya rike mata maraicinta wanda ba zai taɓa duba asalinta ya wulaƙanta ta a kansa ba wanda zai zame mata miji kuma uba sannan yayin da ba ta da shi a kafatanin rayuwarta ta kuma sakankance cewa an amshi roƙonta don wannan shi ne ladabin addu'a ba san tafiyar sa'ada jami'ar turkawa take ba amma ta yarda da hujjojin mai martaba na cewa gara sa'ada ta karatu kafin allah ya zaɓa mata mijin aure karatun zai zamo gata kuma gina a gare ta ranar da babu su suna dawowa suka tarar da sakamakon su sa'ada ya fito mai askirar da kansa ya kira yari mai gaya masa kowace ce sa'ade gaskiyar ya gaya masa cewa yan bilkisa ce ya danka masa komai na alhakin nemo mata makaranta ya kuma ɗora masa dukkan nauyin hidimar karatunta ya kuma gaya masa a gidansa za ta zauna ba a hostel ba wata irin zufa ce ta soma keto ya rima ko mu ce ciro man askira a tsarin rayuwarsa shi da matashi ko kuda ba sa so ya gifta a tsakaninsu balle dan mutum ya zauna a cikinsu an tarbiyyance su ne ga rashin yin musu ga magabatansu an rene su a bisa bin umarnin na gaba balle mai askira gaba ɗaya da haka amsarsa ita ce to kawai amma a ransa ya dauki aniyar kora da hali zai wa yarinya har ta bar masa gida to amma kuma mai martaba ya ce yar fulani bilkisu ce ta cikinta matar da duk faɗin gidansa idan ka ɗauke mahaifiyarsa ba wanda yake gani da mutunci kamar ta ba wanda ke kula da al'amarinsa da na matarsa kamar ita anya zai iya wulakanta jininta babbar damuwarsa sultana ba za ta taɓa amincewa ba musamman saboda yadda take shaye ta babu takura ta ɗauka bai sani ba amma kallonta kawai yake yi da abin da take ciki ya sani baya magana ne saboda shi ma da nasa guntun kashin aka ce wai in ka ji ma'aurata masu ha'inta juna suna zaman lafiya to tabbata ɗaya na ha'inta ɗaya babu yadda ɗayan zai yi ya hana kada nashi asirin ya tono wannan shi ne tsakanin yarima sagid da matarsa aisha sultana babu yadda zai yi washe gari ya kai sa neman admission ɗinsa a da a gaba a matsayin abu na farko da zai fara yi idan ya zauna a ofis papers ɗinta duk sun yi kyau ya tsira wa sunan ido sa'adatu hashim askira hatta kos ɗin ma nasa ta ɗauka pure and applied chemistry ta sanni ne ya tambayi kansa cikin mamaki salon karatun mami askiraice shi zai dinga koya mata tsaki ya tura takardun gefe ya janyo wasu a lokacin da ziyar ya turo kofa ya shigo dauke da sallama a bakinsa zama yana washe baki ya ce wata hot baby na samu yanzu nan daga zuwa na millionian park akwai abubuwa kai maza ka gama bar ofis din nan tsaki ya ce kai baka san halin da nake ciki ba wata yarinya za a kama riko daga gida allah ya sa ba yan asiri mai martaba zai kamun ba ko wani ne ma ya kai gulmata ban sani ba ka san a ko'ina yana da jama'a musamman nan abuja ya faɗa da damuwa ɗauke a kyakkyawar fuskarsa dr ziyad ya ce kai ba na tunanin haka shekarar ta nawa jambite ce fa wo in ji dr ziyad ka ce sweet system za a kawo mana kawai yome abin damuwa banda mu dinga kwasa da mu muna siya mata pizza muna cika mata aljihu gidana is very quiet and secret ko sultana ba za ta san muna kwasa gara ba wata muguwar harara yari ya zabga masa ya tsartar da yahu da sauri yana faɗin allah ya sawaƙi allah ya tsare ni ni ba ɗan akuya ba ne ina dai neman matan kan titi amma ba na mutunci ba balle wadda ta fito daga cikin gidanmu daga gidanmu ma daga hannun mahaifina yar matan mahaifina mai yawan karamci a gare ni allah ya kiyaye iskancin nawa ai yana da limit kuma ina fatan wata rana in shi gaba ɗaya dr ziyad ya taɓe baki tare da miƙewa tsaye yana dariya ya ce kai ɗin na yadda ba za ka iya neman ta gidanku ba ko don kada asirinka ya tono amma ba za ka iya barin mata ba na rantse yarima ya ɗauki mukullan da ke kan teburin ya jefe shi da su dr ziyad ya dafe ya fita da gudu yana masa dadiya da ta kara masa takaici kan wanda yake ciki na yarinyar da za a turo masa babu gaira babu dalili cikin sati ɗaya gama haɗa wasa sa'ada duk wani shirye-shiryenta an ɗauke ta a jami'ar ntnu a tsangayar da yake koyarwa ta samu bsc pure and applied chemistry ya aika wa askira ma admission letter dinta ta email abin da ke gabansa yanzu shine yadda zai tunkari sultana da maganar amma abin mamaki da ya koma gida da yamma ya tarar ta riga shi dawowa ta shawo ta yi mankas ta yi kwance ɗaiɗai a tsakiyar falo haka yana tsaki ya tsallake ta ya wuce ɗakinsa ya shiga wanka yana fitowa ya shiga kicin da neman abin da zai ci ya buɗe firij abin ta takaici babu komai sai giya nau'i nau'i yanzu sultana ta daina shakkar ya san tana shaye shaye kai tsaye take komai dan ta ga baya daga ido balle ya nuna ya san tana yi wani irin mugun tsaki ya ja yana rufe firij ɗin da ƙarfi yanzu in yarinyar nan ta zo ta gani fa mai askira ya gaya masa rana ita yau za a kawo ta tare da kayanta don haka su gyara mata ɗaki jiya yunwa da yake ji ta kama gabanta da sauri ya fito ya sa kafa ya shori sultana da ƙarfi ta buɗe jajayen idanuwan da ta sauke a kan shi dama ga tan asali kamar na mage a fusace ce da ita ki tashi ki kwashe abubuwan nan da kika cika min firij da su za mu yi baƙuwa daga askira kuma za ta zauna da mu ne na tsawon shekaru da haka ki shiga hankalinki duk abin da ya biyo baya kuma ba ruwana sultana ta yi mucimuci da ido tana faɗin